Radio VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi ko sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafe kamar da muka saba. daga nan sai mu kawo muku shirin na musan dokokinmu daga ƙarshe kuma mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kokun santa da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu harare asalamu alaikum yau litinin goma sha takwas ga watan yulin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu wanda daidai goma sha tara ga watan zalhijjin shekara ta dubu da da arba'in uku hijira kamariya masu hari ko san cewa shekaru saba'in da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha takwas ga watan yulin shekara ta alif da da arba'in bakwai. majalisar dokokin kasar india ta kafa dokar samun yancin kan kasar daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan ingila dai sun fara shiga kasar indiya ne a farkon karni goma sha shida miladiya sannan kuma suka shiga yaki da turawan faransa domin mallakar ƙasar india bayan da turawan ingila suka sami nasara akan sojin faransa daga nan kuma sai suka da ikon so na mulkin mallaka kan ƙasar ta india wannan halin ya ci gaba dai har zuwa farkon karni na 20 miladiya inda mutanen ƙasar suka kara kaimi wajen tunkarar turawan domin samun 'yancin kai da ƙarshe dai bayan wahalar da turawa suka sha a yakin duniya na biyu alatilas sun baiwa mutanen kasar indiya 'yancin kai a shekara ta 1947 masu wari kun san cewa shekaru 34 da sa gabata a rana irin ta yau iran ta amince da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 wanda ya buƙaci a tsake ta buɗe wuta a yakin da ƙasashen iran da iraki suke yi a wannan lokaci wanda ya fara daga shekara ta 1980 kafin haka dai iran ta ki amincewa da kudurin saboda rashin bayyana wanda ya fara yin yakin amma a rana irin ta yau iran ta yanke shawarar amincewa da kudirin duk da cewa bai kunshi dukkanin abin da take bukata ba kafin a tsagaita buɗe wuta da kuma yin sulhu daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 25 suka gabata rana irin ta yau wato 18 ga watan yulin shekarar 1918 aka haifi nelson mandela madugun 'yan gugurmiya da tsarin ware launin fata a ƙasar afirka ta kudu mandela fara gwagwarmaya da tsarin wadar launin fata wanda in tsararru fararen fata tare da taimakon wasu ƙasashen yammacin duniya suka ɗora akan baƙaƙen fata 'yan asalin afirka ta kudu gwamnatin wadar launin fata ta kama mandela ta jefa shi kurkuku a shekara ta 1962 sai da shekara ta 1990 bayan ɗauri na shekaru 27 an sake shi sakamakon matsin lamba na duniya ba rubuta sabon kundin tsarin mulki nelson mandela ya zama shugaban afirka ta kudu na farko bakar fata sannan kuma bayan kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko ya sauka daga mulki sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi nelson mandela ya rasu a ranar 5 ga watan disamban shekara ta 2013 yana ɗin shekaru 95 a duniya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

ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Ukraine ya tuɓe shugaban hukumar tsaron cikin gida saboda cin amana. A Najeriya kuma ƙungiyar ƙwadago za ta fito zanga-zangar goyon bayan ɗaliban jami'a a ƙasar. har ila yau za ku je cewa majalisar dokokin kasar rasha wato doma na aiki kan wata doka ta amfani da tsarin shari'a a bankunan kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya tube shugaban hukumar tsaro ta cikin gida da kuma babban mai gabatar da kara na kasar daga mukamansu tare da zargin su da cin amanar kasa tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa shugaba zelensky ya sanya hannu a takardun koran wato jami'an tsaro kimanin sittin a ma'aikatar tsaro na cikin gida da kuma ofishin babban mai gabatar da kara na kasar wanda suke aiki a yankunan da gwamnatin kasar rasha ta kwace a jiya lahadi labarin ya kara da cewa jami'an hukumar tsaron cikin gida wato sbu a takaice na kasar ukraine daga cike da shugabansu suna aikin leke asiri wa gwamnatin kasar rasha a yankin shugaban ya ce a halin yanzu akwai kararraki har 651 na al'amuran da ake zargin wa'anda suke leken asiri wa kasar rasha a wa'annan yankuna tube shugaban sbu dai wato ivan bakanov yana daga cikin manya-manyan soyayyen siyasa a kasar rasha a kasar ukraine tun bayan fara yaƙi da kasar rasha a farkon wannan shekarar Ƙungiyar kwadago a tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar cewa za ta fito zanga-zangar goyon bayan ɗaliban makarantun jami'a wanda aka haramta musu karatu watanni kimani biyar kenan a halin yanzu bayan da ƙungiyar asu ta malaman jami'a suka shiga yajin aiki. kamfanin dillacin labaran gwamnatin najeriya nan ya nakalto shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa mr ayuba wabara yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa 'ya'yan kungiyar za su fito zanga-zanga a ranaku 26 da kuma 27 ga watan yulin da muke ciki kuma za a gudanar da zanga-zangar daga cibiyoyin kungiyar da ke dukkanin babban biranen jihohin kasar da kuma abuja daga karshe wa bara ya ƙara da cewa kungiyar ta ɗauki wannan matakin ne dai bayan taron da majalisar gudanarwa ta kungiyar ta ɗauka a ranar 15 ga watan yuni da muke ciki kungiyar asu dai ta shiga yajin aiki ne tun watanni biyar da suka gabata don neman gwamnatin tarayya ta cika alkawalan da ta ɗauka wa malaman jami'an wato alkawalan da ba su cika su ba har zuwa lokacin da suka fara yajin aikin majalisar dokokin ƙasar rasha duma a takaice tana aiki kan wata doka ko dokoki waɗanda za su amincewa bankunan ƙasar amfani da tsarin shari'a na addinin musulunci don jawo hankalin masu zuba jari musulmi a bankunan ƙasar daga ciki da kuma wajen ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa tsarin da wanda zai ba wa bankunan daman kiyaye tsarin shari'a na addinin musulunci wajen mu'amala da kudade wanda babu riba a cikinsu inda ake sa ran hakan zai taimaka wa bankunan kasar wanda suke fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma a kasar rasha bayan fara yaki a ukraine jaridar comensant ta kasar rasha ta bayyana haka ne a ranar asabar da ta gabata ta kuma kara da cewa tsarin zai amince da zuba zuba jari daga musulmi daga ciki da wajen kasar wa'anda za a iya mu'amala ta mudaraba da su wanda babu riba kamar yadda addinin musulunci ya tsara shugaban kwamitin kuɗi a majalisar duma ta ƙasar rasha anatoly asakov ya ce yana sa ran kwamitinsa zai kammala aikin kuma ya miƙa wa majalisar dokokin ƙasar aikinsa a ƙarshen wannan makon masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar sojojin rasha a kasar syria ta ba ta sanarwar cewa 'yan ta'adda suna amfani da motocin agaji na kungiyar white helmet don kai hare-hare kan sansanonin sojoji da kuma fararen hula a kasar. Yevgeny Garasimov mataimakin shugaban cibiyar sasanta 'yan ƙasar Siriya ta ƙasar Rasha a birnin Damascus ne ya bayyana haka a jiya Lahadi. Labarin ya ƙara da cewa 'ya'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta Hayat Tahrir sham HTS a takaice suna amfani da motocin ƙungiyar White Helmet na bada agaji mai samun goyon bayan ƙasashen yamma wacce kuma take aiki tare da 'yan ta'adda a ƙasar don yaudarar mutane da sojojin ƙasar inda daga ƙarshe suke ba wa 'yan ta'adda damar kai hare-hare kan sojoji da mutanen ƙasa ta siriya fararen hula gerasimov ya ƙara da cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare ta wannan hanyar har sau goma sha shida a ranar asabar da ta gabata kaɗai daga cikinsu da ta kai hare-hare har sau takwas a lardin idlib na arewa maso yammacin ƙasar ta siriya biyar a gabacin halab na arewacin ƙasar da kuma hari guda a yankunan bakin ruwa a lardin lantakiya na yammacin ƙasar ta siriya dubban masu zanga-zangar injinin gwamnatin sojoji a ƙasar sudan sun fito kan tituna a jiya lahadi da yamma inda suka ƙara jaddada buƙatar gwamnatin sojojin ƙasar ta miƙa mulki ga fararen hula sannan sojojin su koma barikokinsu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa dubban mutane masu zanga-zanga sun fito kan tituna a birnin khartoum babban birnin ƙasar da kuma wasu garuruwa da dama a jiya da yamma wasu masu zanga-zangar sun faɗa wa ip kan cewa a hali yanzu ba sa da wata fata na shiga tsakani da sojojin ƙasar daga ciki ko daga wajen ƙasar don haka za su ci gaba da zanga-zanga har zuwa faɗuwar gwamnatin sojojin ƙasar shugaban jam'iyyar dakarun juyin juya hali da 'yanci na ƙasar sudan ya faɗa wa ip kan cewa ba za su sake shiga wata tattaunawa da gwamnatin sojojin ƙasar ba tun watan oktoban shekara ta 2021 ne dai sojojin kasar suka kifar da gwamnatin haɗin gwiwa tsakanin sojoji da fararen hula wanda ya kawo ƙarshen zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa da gwamnatin sojojin kasar masu shiga tsakani daga ciki da wajen kasar dai sun kasa daidaita tsakanin ɓangarorin biyu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da kantuna labaran duniya. Yanzu kuma sai mu saurari shirin na Afirka a yau tare da Muhammad Awal Kunya. Afirka a yau. masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuma lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. har ila yau barka mu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓa batun nan ne na harin da aka kai abuja bambinin tarayyar najeriya inda aka tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kai hari gidan yarin kuje lamarin ya faru ne a wata talatar da ta gabata cikin talatenin dare inda bayanai inda bayanai suka ce wasu daga cikin fursunonin turanta a nakare a cikin wannan shirin wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. music wani ganau ba jiyau ba ya bayyana cewa maharan sun yi ta kabbara tare da harba rokoki a cikin gidan yarin ya kara da cewa 'yan bindigan sun ci karfin jami'an tsaro inda aka yi ta masayar wuta na dan wani lokaci maharan sun yi takabbara sannan suka nufi inda ake tsare da 'yan boko haramun suka kubutar da su domin tattauna wannan batu na harin gidan yaron kuje mun ganyato mejo haya shinko mai ritaya masanin tsaro a najeriya da ke kaduna garin gwamna don jin irin yadda jami'an kasar ke yi wa yanayin kallon hadarin kaji. To, Mejo game da ya ramce ko tauraron tsaro a Najeriya, yaya za ka kusanta wannan batu ne? Mun sha muka tambaya akan wannan, amma yanzu abin kamar ya kai wani makura haka. To, a gaskiya bisa billah bisa yadda abubuwa suke tafiya za a ce abin yana ƙara ta'azzara ne, yana ƙara taɓarɓarewa. Musamman in da ana yi ne a gefen gari ko kuma a wasu bangarori waɗanda zai sun yi nisa daga manyan birane ma misali. to sai gashi yanzu hatta cikin babban birnin tarayya inda yake nan ne fadan gwamnati abun bai tsira ba inda za a ce an samu 'yan bindiga sun je sun kai hari a gidan yari sun kubutar da wanda suke so su kubutar da su bayan sun yi wajen awa biyu da wa'yansu mintittika suna yin abin da suke yi ba tare da an je an farmace su ba to kaga wannan ya nuna lalle lalle abin da ta'azzara yake to ne muna da shugaba general janar muhammadu buhari an yi sun sunsa kuma yana aiki da wannan mukami da ke da shi na soja kuwa a wannan karan to a gaskiya fi sabilillahi din a sani na a tarihin kasar nan ba ma shugaban kasa wanda yake tsohon soja ba ba kuma mulki wai na soja kadai ba hatta wayanda suke su yi mulki na farar hula ba a taba samun taɓarɓarewar tsaro kuma su kasa taɓuka wani abu ba kamar wannan gwamnati kusan za mu iya cewa wanda shi kansa da yake tsohon hafsa ne kuma tsohon wanda ya taba shugabancin kasar nan na zagaye da shi ɗin ma wa'yanda suke da alhakin fahimtar da shi a al'amuran da kasar nan take ciki dukkan su gaskiya sun gaza a wurin gudanar da su bai yiwuwa a ce a yi shekaru kullum magana ɗaya ake sai dai a ce an yi alawa da abu ya faru ko kuma a ce za mu yi kokari mu tabbatar an gyara ko kuma an kama waɗanda suka aikata wannan kuma akasari musamman a yanzu irin harin da 'yan bindigar nan suke kaiwa kafin su kai shi suna ba da alamu ko sanarwar cewa in ba a kaza ba ko kuma a'a za mu yi wani abu a wuri kaza kuma sai ga an bari sun yi duk da ana samun bayanai na sirri wa su lokuta wanda za a iya kokarin a magance abin kafin ya faru sai ka ga gwamnati ta yi da abin to ina tsammani shi a matsayin shi na shugaban kasa kuma commander in chief yana zaune ne kawai yana tsammani abinda su wa'annan na zagaye da shi za su zo mai da shi kawai shine abin da zai mai da hankali a kai kuma su in banda karerai ba abin da za su rika gaya masa tunda musamman sun san abubuwa ne wa'anda yaushe kuɗi ake fitarwa domin tabbatar da tsaron nan matuƙar suna ribatuwa da wannan ba za su iya gaya mai gaskiya ba. Tuminto ba mu da tarihin rashin tsaron a Najeriya a gurguje a gurguje. Misali a matsayinka na na soja ko in ce soja mai ritaya inda a ce kai ne ya za ka yi akan maganar matsalan boko haram to matsalar boko haram tana buƙatar a ƙara kaimi wurin ainihin tunkarar su kuma ba zai yiwu ba sai dole an ƙara yawan askarawa a ƙasar nan musamman abin da ya shafi sojojin ƙasa saboda duk abin da ake yi da 'yan boko haram na a ƙasa ake yin sa kuma an san yankin da suke zai yiwuwa yau an je an kore su sai a bar su su sake zagayewa ta wani wuri ko kuma inda aka kore su daga wurin a bar su sake dawa su mai wannan wurin ta ga wannan yana bukatar a ce duk inda aka riga aka kore su to soja su kafa wata tuta a gurin su kuma sa runduna a gurin wadda za ta tsaya ta ci gaba da tsare wannan wuri ana yi ana ci gaba har ya kasance an kore su ko kuma har sai sadda su da kansu suka ba da kansu bayan adadin sojojin da za a kara ya kamata har ila yau a tanadi makamai irin na zamani na'urori musamman yadda duniya ta ci gaba yanzu ta yadda duk bayanai za a iya samun su kai tsaye hatta daga fadar shugaban kasa ba sai abin da waɗansu kawai suka sanar da shi ba na'urori duk za su iya yin wannan wani lokaci ma daga can fadar shugaban kasar ne kamata a an karar da su cewa ga wani abu da ake hange daga wuri kaza lallai lallai dole ku ɗau mataki ko kuma daga zuban kuri kaza to wannan duk sune irin abubuwan da ya kamata a sa a gaba. to mejo ga wani abu da nan kamar shi bahar ne ma zo da shi misali kamar satan jama'a me za ka ce. ma shi ne al'amarin da ya fi komi muni saboda ya riga ya mai da kasar nan baya ya karya lagon jama'a jama'a da yawa don neman su ya koma a hannun wayannan mutane misali ka ga mutum ya yi aiki shekara talatin da biyar yana bauta a ƙasa sadda ya ritaya ya samu kudaden sa da irin abubuwan da ya rika tarawa can baya ya mallaki gida ko muhalli shi da iyalinsa sai ka ga a lokaci ɗaya masu garkuwa da mutane sun kama mutum sun bukaci a kawo musu kuɗaɗen da duk in aka kawo waɗannan abubuwa da ya shekara talatin da dare yana tarawa ba za su iya karɓansa ba sai dangi sun haɗa an karɓo nan an karbo nan a haɗa sannan a ce an je an kwato mutum a wurin waɗannan 'yan bindiga kuma amma a 'yan masu garkuwa da mutane kuma a ce a yau duk abin da ake irin wannan na garkuwa da mutanen quindi na kudu mai cewa duwanda wanda ya biya diya za a kama shi a daure abin da na faru kuma shi ma na ban mamaki shine harin jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna me za ka ce wani abu da ya faru kuma da yadda su wa'annan wa'anda suka kama mutanen nan suka yi magana a duk lokaci cewa suke gwamnati ta san bukatar su gwamnati ta san bukatar su kuma suna so gwamnati ta ja musu wannan bukata to a ƙarshe dai muna ganin yadda wa'ansu suka shiga suka wa suka makarbiya ana karɓo wa'ansu daga cikin wanda aka yi garkuwan da su kafin daga baya bayan nan a je a kai wannan hari na gidan fursuna a abuja a kubutar da mutanen da ake ganin duk yan uwan wayancan da suka yi wannan farmaki ne na jirgin kasa wannan ya nuna ma cewa kenan ko dai ɗayan biyu ita gwamnati akwai sakaci a wurin ta bangaren tsaro ta yadda za a ciwo wa'annan 'yan bindiga har sun je sun shiga inda ake tsare da mutane sun karɓo su ko kuma a'a akwai haɗin kai wancan sakaci abin da ake cewa ina negligence na aiki laifi ne a doka amma har zuwa yau baka ji an ce a kamo waɗanda su ne shugabannin tsaro a bangaren abuja ba musamman kwamishinan yan su mai kula da birnin tarayya akwai brigade of guards wanda su ko da yake suna kula da abuja ne saboda fadar shugaban kasa akwai sauran mutane ga su civil defense da sss ai ya kamata a ce ya zuwa yanzu a tuhume su menene ya faru har aka zo aka wannan abu kuma har aka tafi ba tare da kun kama ko da mutum ko kun samar da bayanin ma za a zo a wannan abu ba kaga wanda shine sakaci in ko ba sakaci bane to akwai haɗin kai haɗin kan kuwa shine za mu ɗauke kafa za mu kau da kai ku shiga ku yi abin da za ku yi ko me zai ɗauke ku in ya fi awa biyu ma ku yi ku gama ku tafi ba za mu yi komai ba to dole gwamnati ɗin da gaske take yi ta bincike akan wannan domin 'yan bindigan nan da suka ce gwamnati ta san bukatar su ta yiwu gwamnatin tana da idan kunya ne a ce ta biya musu bukata shi yasa yanzu za ta kau da kai su je su yi da kansu in ya so daga baya a ce ai an kai hari ne to a mejo a mun ne faru shi ma babba ne wato kai wa tawagar shugaban kasa hari me ya manufar wannan hari ne da soyan ta da suka yi to abin da gaskiya yake nuna shine sabon ya isa zuwa ga shi shugaban kasan in ga labari yake ji to yanzu ya gani ta yiwu su yan bindiga da suka yi wannan harin ba su san ma tawagar shugaban kasa ba ce sun ɗauka kawai masu wuce ta hanya ne kamar yadda aka saba sun ji rugugin su suka fito suka yi artabu da su to amma wannan ya nuna maka irin karfin makaman da mutanen nan suke da shi da kuma irin abin da suke nufi na dole a bar musu hanya sai yadda suke so su yi tun da abin ya kai ga shi fada shugaban kasa tun da wannan tauga ta shi wadda su ne za su fara isa kafin isowar shi daura har aka jikka tauyen su lallai wannan dalili kadai ya ma kamata ya sa a yi bincike kamar da nake faɗa koyaushe menene dalilin da zai sa a wannan yanki har yanzu a ce akwai 'yan bindigan da yake suna irin wannan farmaki kuma sun addabi jama'a amma ba a yi komai ba gaskiya bisa na duk yana nuna rauni da gazawa na gwamnati duk da kuma irin kudaden da ake kashewa a bangaren tsaro masu raro a nan ne kuma za maka kawo karshen shirin namu na farko na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yamakon mai hayashin mai ritaya masanin tsaro a nigeria da ke kaduna gadon gwamna ne awal kuma da shirin na gabatar nake cewa sai wani jibon Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka, mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sila Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram Jamhuriyar Nijar. To tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da wasu alƙalumma da ECOWAS ta yi ko kusa da yawo na cewa a nan da shekara hudu 'yan ta'adda sun kashe kimanin mutum dubu ɗari da hamsin a Afirka. Haka ne binciken ta yayi. To amma kuma mu a ayar tambaya da muke azawa a ECOWAS to wai shin ita wata irin gudunmawa ta bado na daƙile hare-haren 'yan ta'adda da suke a nahiyar Afirka ko kuma daƙile hare-haren wurare na 'yan awari ko na 'yan ambazoniya alal misali kamar irin rikicin da yake barkiya a nan ƙasar congo da irin wanda yake barkiya a ethiopia wani irin gudunmawa ne ecos ta bada don ganin cewa irin rikice-rikice da ake wanda ita ce ya rataya a kanta da ta ga ta dakile wannan rikicin a nan da shekara hudu wata irin gudunmawa ce ta bada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na tairan na biyu murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madadai da magaram jamhuriyar ne. Nijar na kira ku daga nan madatte da magaram to yana so zan yi kira da jan hankali da al'umma mu ta jihar da magaram ganin cewa damana ce ta kama kuma hakika akwai irin mutanen nan masu zubdo shara lokacin da ake ruwan sama to hakika wannan ba tabi'a bace kuma wannan ya nuna duk mai irin wani halin baya kishin jihar shi ko garin shi ko unguwar shi ganin cewa wannan sara da za ka kai ka zuda tana sayo wasu cututtuka da dama ganin cewa lokaci ne na damana kenan ya kamata mu rika kiyayewa kawunan mu ganin cewa ita damuna wasu tsafta ce kenan kuwa tsafta tana daga cikin addinin musulunci ya kamata mu rika kiyayewa duk idan muka ga inda shara za ta tushe ya kamata mu yi kokarin mu ga mun gyara wannan wurin tunda hakika ko da gwamnatin jihar da magaram tana iya bayar nata bakin kokari amma kuma hakika akwai man da suke lalata irin wannan abin da fatan Allah sa kira na ya kai kunnan da suka dace nagode biyo ku tashi lami magana isu ne madatai da magaram jamfuri Nijar na kira ku ganin maɗatai ku tashi la. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin mu Yau tsofafin da nake son yi bisa ziyarar da shugaban ƙasar mu ya kai a ƙasar Chadi. Muna jinjina mai muna goyon baya kwarai saboda dama Chad da Niger suna da kyakkyawa alaka tun can fil azalma ta kasuwanci da zamantakewa. Kenan muna kai mai godiya kwarai yana neman maido martaba ƙasar mu bisa irin wannan ziyarci ziyarcen kuma ga tashe-tashen hankula dama muna cikin ƙungiyar je san sahel tare kenan muna fata wannan ziyara za ta haifar da ɗami ido muna roƙon allah ya sa ziyara ta zan ta alheri kuma a cimma yarjejeniyoyi da yawa wadda al'umma ta nijar za ta cin moriya wannan ziyara me muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agada salamu alaikum Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Kwamarat Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba mu muke bayyana ra'ayin mu zan bayyana ra'ayina akan kiran da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa malaman jami'a ASU a Najeriya da su gaggauta komawa bakin aikin su to hakika wannan kira da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa malaman jami'a ASU hakan abu ne mai kyau kuma ya yi daidai kuma muna fatan malaman jami'a za su amsa wannan kira domin su koma makarantu su ci gaba da koyar da 'ya'yan talakawa da ke zaman kashe wando a gida a game da dogon yajin aiki da malaman jami'ar suka ɗauka suna yi kuma muna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari zai gaggauta biya musu bukatunsu su kansu malaman jami'o'in muna godiya rediyo boh mai magana kwamar yakubu digawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na naku Hassan Talba George Patescu. Ina so na amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga His Excellency Governor of Ibe State Honorable Alhaji Mai Malabuni a bisa kokarin sa da jajircewar sa na ganin ya tallafa al'ummar jihar Yobe ya ceto su daga kangin wahalar da suke ciki. Wannan gwamna ba abin da zamu ce masa sai addu'a da fata na gari kuma sai addu'a da fata na musamman. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku Hassan Talba Kalba George Fatiskun daga kudancin jihar Yobe ku huta lafiya. Assalamu alaikum Radio Iran. Mai magana shi ta tayar da ganin aga da dangance da abubuwan da suke ci mana tuwa kwari a cikin rayuwa. Yau na son ba da ra'ayi na dangance da ziyarar da shugaban kasa ta jamhuriyar Nijar ya kai a can kasar Chad. Sai mu ce to muna fatan wannan tattauna da suka ubangiji Allah ya sanya mafi alheri ce kun ba tattauna ba ya kamata ga a ganshi a aikace idan an ce an yi magana akan abu ya kamata a ganshi a aikace ana yin shi ba kuma abu ya zamanto an yi takarda ya zamanto kamar takarda an sa ta cikin kwandon shara kawai da aka sa shara kawai amince da shi to ina muku gaisuwa da fata alheri ma'aikatan radio mai hausa ta heran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyo Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaran na Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da bincike da gwamnati za ta yi akan ma'aikata a san su wane ne suke kan aiki wa'anne ne bisa kan aiki wa'anne ne suka rasu da sauransu. To gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma kamata ya dukkan ma'aikatu na gwamnati duka gabaki ɗaya a ce an yi irin wannan tsari tunda mafi yawan yawanci ana samun matsalar wani ya rasu ma gwamnati bata ma san ya rasu ba kuma ana ɗaukan kuɗin shi akwai wanda kuma ya bar aikin na gwamnati ma amma ya samu wani aikin shi na yi amma kuma yana ɗaukan kuɗi da suna yana aikin gwamnati kenan irin wannan binciken gaskiya yana da kyau kuma haka ya kamata a yi kenan duk wani ɓata gari kuma da aka samu yana irin wannan amsa kuɗi na ba gaira ba ba ya kamata a ce an ɗauki mataki mai tsauri a kan shi na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum radiyon Hausa ta Jamhuriyar Musulun ta Iran suna na gwani lawan game da ina so ku bani dama na tura sakona ko in ce zan yi tsokaci dangane da magana da shugaban kasar Najeriya ya faɗa na cewa ya matse sauka kan kargan mulkin nan don haka muna kira gare shi ai kundin tsarin kasa ya ba da dama a kan in ya ga dama zai iya sauka ko ya murabus domin kasashen da suka ga suna mulki kamar a suna samun tasgaro na wajen karɓar wajen bangaren al'umma ai suna yin murabus don haka muna fata shugaban ƙasa zai gaggauta yin murabus assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran sunana lawa alhaji abbali daga agadis jamhuriyar nijar to ra'ayina a yau akan yawan jama'a da ake ta magana na kasashe to ni abin da nake gani gaskiya yawan jama'a idan an tsaya an yi amfani da jama'ar ta hanyar da ya dace to arziki ne ga kasa saboda duk kasashen da ke da arziki na duniya za ka ga kasashe ne masu yawan jama'a waɗanda suka fi arziki ma za ka ga masu yawan jama'an ne to misali mu nan Nijar ake cewa ma a rage aihuwa to ni sai abin yi ta bani mamaki ma sai in yi ta ganin filaye ga su nan waɗanda ma ba a koyi da su kuma gwamnati ta ce wai nauyin jama'a to ai nauyin jama'a kowa shi ke rike kansa ba wanda gwamnati ke rike shi kenan kamata ya yi abin jama'a a ilmantar da ita sai yawan nata ta zama to kasa. ƙasa eh, idan aka ilmantar da ita kuma aka tashi aka yi aiki tukuru to za ka ga jama'ar ta zama arziki Allah ya sa mu dace salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya a yau na shigo fili ne domin yin tsokaci kan zambarwa da ta barki gane da kama sojojin cote d'ivoire da kasan mali ta yi muna goyon bayan haka sosai sannan muna fatan mali za ta yi bincike kuma za ta ci gaba da yin bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da turawan yamma ba za su kirkira ba ganin yadda ta bata da su ta je ta ɗokura shi sannan kuma ɗokura shi da ta yi bukata na biya su kuma ba haka suke so ba so muna goyon bayan ƙasar mali ta ci gaba da bincike kuma ta da bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da ba za a kirkira mata ba kama daga turawan yamma da da kuma masu ikirarin mulkin demokuraɗiyya wanda demokuraɗiyya suna ikirarin ta ne kawai ga baki ba ta kai zuciya ba muna goyon bayan mali da duk wani mai niyya kawo alheri ga kasashen mu na afirka allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyoyin. to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna yanzu kuma sai a saurari shirin nan na kissoshin rayuwa kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda muke karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. cike da tsoro salman yake kallon dadi jinjina kai dadi ya yi ya ce maganar da na faɗa gaskiya ce ba zai yiwu muna cikin gida ka ringa jawo mana musiba ba kawai wata rana muna zaune wani iftila'in ya sauko mana salman ya ce insha allah ba za ka ƙara kama ni da wannan laifin makamanci haka ba dadi ya ce shikenan dama zuwa nai na ce ka tashi kai wanka za mu je gwarzo tashi salman ya ya ce to dadi bara ne sauri amma don allah ka yafe mani dadi ya ce ce na yafe maka Allah ya shirya ka hannu yasa yana sosa kai ya ce amin na gode dadi ka ji dai abin da na faɗa maka wannan sakarcin na ya isa haka idan makaranta za ka wuce gara ka je ka nemi makarantar idan kuma karatu ya ishe ka haka daga yau za ka fara bin malam kasuwa turo baki sardauna ya cike da Shagaba. ya ce ni dai inna bana son zuwa kasuwa kuma ai na yi diploma ina laifin ko da ita zan samu aiki Kara ɗaura fuska inna ta yi ta ce tunda aikin bai samu ba dole zaka fara zuwa kasuwa gyara zama sarrauna ya ganin babu wasa a fuskar inna hannunta ya kamo ya ce wai inna wani abu aka ce maki nayi ne inna ta ce dama kullum ai cikin jawo mana magana kake baka da aiki sai neman mata ko akuya aka ɗaura ma zani matukar ka ganta sai ka bi ta kai kaɗai rak ka fitini mutanen unguwa ka hana yaran su sakat sai ka ce wanda aka halitta daga jikin mace to wallahi ka fita ido na marusanda iyayen yara sun gaji da hure ma 'ya'yan su kunne da kake yi kai ba karamin yaro bane yau ko aure aka yi maka ya isa a ce ka zauna lafiya to idan baka da sana'a wani sakarin uba ne zai ɗauki yarsa ya baka ku dai matasa babu abin da kuka sa a ran ku sai yaudarar 'yan mata to wallahi yanda kuke yaudarar diyan wasu haka za a yaudari kannan ku idan ma kana takamar baka da kanwa to ai kana da 'yan uwa ka shiga hankalinka da ni marusanda kada ka bari na daina goya maka baya idan malam yana maka faɗa ashe ma ran nan da gaske malam yake ya ga mace ta fito daga ɗakin ka ce ba haka bane sauran ya ce wallahi kin ji na rantse maki ba ɗaki na ta shiga ba tabbas malam ya gama cewa kofar ɗaki na amma wallahi ba ta shiga ba ni ma lokacin da ya zo da maganar ban san yi ba sai daga baya na haɗu da yarinyar da malam ya gari take faɗa mani ta zo shiga ɗaki na har ta ta bude kofar ta hango malam ya taho shine ta saurin tafiya wallahi inna tunda na ji ta faɗi man haka na yi mata faɗa kuma tun daga ranar wallahi na rabu da ita dama ta girme ni karfin hali ne irin nawa inna ta ce da kula su taya za su samu fuskar zuwa kofar gidan kuma bare har su samu damar shiga maka ɗaki Sardona ya ce ni fa babu macen da nake kaiwa ɗaki na ki yarda da ni inna ta ce shi kenan na yarda amma maganar zuwa kasuwa wallahi kaji na rantse maka dole gobe ka fara bin malam kasuwa Sardona ya ce shi kenan ki yi haƙuri inna zan je dan Allah ki saki ranki bana jin daɗin yau na bata miki rai murmushi ta yi ta jawo hannunsa ta ce shi kenan na saki raina Allah ya maka albarka sardona. dan Allah ka nutsu kai ma ka koma kamar sauran matasa ka daina barin mutane suna maka kallon kamar na wasu matasan ba na so garin kule-kulen 'yan matan ka je wata rana ka kula aljana dariya ne ya ce haba dai aljana inna ta ce ‘yan eh mana ni dai dan Allah ka rage hakan nan mace ɗaya ta ishe ka duk ka kyala sauran ni wallahi na fi son ka da jamila akan kowace mace sauran na ce na jamila fa kanwata ce tsaki in na ta yi ta ce shi ka je kai wanka bana son wannan karyar taka tashi sardauna yana dariya ya ce da gaske nake makifa murmushi in na ta yi ta ce na ji dai abdallah ina za ka je kuma kana jin ana kiran sallar magriba kowa yana fita daga gida zuwa masallaci kai kuma a lokacin kake shigowa gida shafa kai abdallah ya yi hannunsa rike da takalmin kwallo ya ce mami wanka zan yi wallahi tsaki mami ta yi ta ce wai me yasa ba za ku rage lokacin kwallo ba saboda ku ringa samun lokacin wanka kafin a kira sallah Shi shikenan duk ranar da kai kwallo ba za ka samu sallar magriba a masallaci ba haka kuma ba za ka yi ta akan lokaci ba abdullahi ya ce mami idan muka rage lokaci duka awa nawa za mu yi muna kwallon dama sai bayan la'asar muke farawa wani lokacin ma sai karfe biyar muke farawa mami ta ce wallahi ina jin haushin wannan kwallon tun da dai ba za ka iya haƙura da kwallon ba ina mai tabbatar maka duk ranar da ka dawo daga kwallo ka ringa tsayawa ka yi jam'i sannan ka shigo gidan nan abdullahi ya ce mami ina warin zufa zai yi sallah cikin mutane wucewa mami ta yi tana faɗin ni dai na faɗa maka ai ba haramun ba ne yin sallah da zufa kawai saboda wata kwallon banza ku ringa rasa sallah murmushi abdullahi ya shige ɗakinsa. sa Salma yau dai na ji daɗi tun da kin zo mani wuni amma saboda ina makaranta ko da yaushe sai dai ni na zo gidanku. Murmushi Salma ta yi ta ce ke ma kin san wallahi ba na son zama cikin hostel saboda kazantar da take cikin toilet ɗinsu. Yau ma kina gani sai dai a bakin famfo na fitsari. Zara ta ce ai dai na ji daɗi tun da kin zo. Salma ta ce kin ga ganin momi har ta fara kira na ganin har an yi magriba ban koma ba. Dama sun san wajenki na zo shi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 yanzu kuma sai shirin na musan dokokinmu wanda shirin abdulkadir mubarak shirya kuma zai gabatar dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da shi domin sanin dokoki dokokin nan na Allah subhanahu ta'ala ne ko kuma wanda muke rayuwa da juna ne wanda mu 'yan adam muka tsara wa mu domin su kasance wata madafa wacce an muka dafa ta za mu iya tafi da rayuwarmu cikin tsari to duk waɗanda aka ce doka ko kuma dokoki waɗanda suke tafi da ɗan adam da rayuwa ɗan adam su tsara masa rayuwa to abubuwa ne waɗanda ya kamata mu san su sanin su kuma shine aikata su to idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri namu na musan dokokin mu a shirin da ya gabata har yau kamar yadda muka sani ne muna magana ne akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala musamman maɓuɓɓuga na dokokin Allah dai mun yi zance mai yawa akan al'amura da suka shafi alkur'ani da abubuwan da suka shafi shi kansa tushen ainihin abin da za ka iya cewa masdari na dokokin Allah ta'ala wanda muka ɗauka cewa masdarin nan na dokokin Allah ta'ala a asasi shi ne ƙur'ani sai kuma sunna to har yau muna magana ne akan shi alkur'ani din mun yi magana akan cewa jahilcin doka mutum ya ce bai sani ba babu uzuri a wajen Allah subhanahu ta'ala sannan akwai rashin wannan sanin na dokokin ko kuma jahilcin da mutane ke tattare da su musulmi fa muke magana a kai wanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama da alkur'ani din mun yi magana a shirin da ya gabata cewa a ranar kiyama alkur'ani zai kai ƙara a gaban Allah subhanahu wata'ala game da mu waɗanda muka kasance masu ainihin imani da shi alkur'ani din to ko da dai malamai ba su ce shi alkur'ani ne da kansa zai kai karan ba amma shi wanda Allah ya saukar da alkur'ani din shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kai karan mu wanda muka yi imani din cewa mun yi wa alkur'anin nan hijira mun ainihin kawo aya din da Allah ta'ala yake ba mu wannan bayani din wa rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura sannan aka a wannan lokaci ranar kiyama kamar yadda Allah yake faɗa kuma sai manzo ar-rasul ya ce ya rabbi ya ubangiji inna ƙaumi lalle haƙiƙa mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana mahajura sun riki wannan alqur'ani abin yi wa hijira to shine muke bayani a wancan lokacin yaya aka yi ya mana gashi mutane suna karanta alqur'anin nan suna haddace alqur'anin nan ana sa musabaka yau da gobe a ko'ina ne akwai musabaka tsakanin makarantu akwai musabaka a tsakanin local government na alkurani akwai musabaka tsakanin state state jihohi akwai musabaka tsakanin kasashe daban-daban na musulmai duk waɗannan a sa kofi a sa kuɗaɗe a dinga ba da kyaututtuka yara su je su haddan alkurani to me yasa kuma duk da waɗannan abubuwa da muka kasance yanzu sannan kuma musamman a wannan zamanin da muke ciki karni na 21 alkur'ani gashi nan a wayata a wayarka a wayan kowa duk da ka dan danna intanet gashi nan alkur'ani sai ma wanda ka zaɓa daban-daban rubutu daban-daban to menene ya faru kuma ranar kiyama annabin allah zai kai karan al'ummarsa cewa sun yi wa alkur'ani nan hijira ya ikhwani bai kamata mu yi tunani ba mun faɗi magana fa mai muhimmanci cewa alkur'ani nan tun shi ne tushe na dokokin ubangiji su subhanahu wata'ala kuma ba za ka iya rayuwa ba tare da dokokin allah ta'ala ba a matsayinka na musulmi to yaya aka yi in dai shi ne abin da muka dogara da shi wajen bin dokokin allah to yaya kuma aka ce ranar kiyama za a kai karan mu akan mun masa hijira bai kamata mu yi bincike akan wannan ba duk wanda yake mai hankali wanda ya san abin da yake yi ya kamata ya binciki wace irin hijira ce a ranar kiyama har ta sa ubangiji subhanahu ta'ala yake ba mu labarin cewa annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda allah ya sauko masa da alkur'anin nan a ranar kiyama annabi zai kai ainihin wannan al'umma din ƙara wajen Allah ta'ala bisa cewa mun yi wa alkur'ani nan hijira to fi sabilillahi kamar yadda muke bayani a wancan shirin da ya gabata ba wani abu ne illa na farko da an jahilci alkur'ani din jahiltansa da aka yi kuwa shine gashi fa ana karantawa wani ma ya haddace shi an yi nisa cikin karantawa sai ya zama mun mai da alkur'anin abin da ke tattare da mu shine kurin mu haddace shi mu karanta shi da murya mai daɗi mu karanta shi amma kuma muryan nan ita ce aka ɗauka mafi muhimmanci ba ainihin saƙon da ke ciki ba balle ka ce dokokin da ke ciki a san su a aikata su a aikace duba shi ne a gaban jama'a ba yanzu murya mai daɗi mai kyau a karanta shi da isu ka iya tajwidi eh na iya to karanta mu ji mutum ya karanta ya yi kalkala ya fito da gunna ya fito da duk abin da ake so a cikin alkur'anin nan masha Allah ka ji an ce alhamdulillah masha Allah ko kuma a ce waye ya haddace juz'i na kaza ce gani a daga hannu ka haddace eh wala ni qur'anin ma gaba ɗayansa na haddace shi masha Allah kai gafo yara ku zo ku gani wannan yaro ne irin ku ya haddace alqur'ani karanta mana aya kaza ya karanta daga sura kaza zuwa sura kaza ka haddace eh to karanta mu ji ya karanta guri kaza fa da guri kaza ka haddace eh karanta ya karanta a ji babu kuskure ya karanta tsaf to amma da za a dawo ɗaya ɓangaren dokokin da ke cikin ayoyin dokokin da ke cikin surorin alkur'ani ɗin ka ce ina ayatul ahkam ayoyi na hukunce-hukunce a cikin wannan alkur'ani ɗin ciro mun ayoyi na hukunce-hukunce kamar guda biyar to shi wannan fa yaron ya haddace ƙur'anin gaba ɗayansa amma da kai masa wannan tambayar sai kuma ga ya zazzaro ido ayoyi kuma na hukunce hukunce to ai ban san su ba to kaga an samu gibi da an samu wannan matsala din to fa an fara samun gibi ko kuma mutum ya zo ya ma san hukunce hukuncen ya san ayoyin hukunce hukuncen to amma in ka dubi rayuwarsa sai ka ga waɗannan ayoyin a ƙwaƙwalwarsa kurin suke amma a aikace baya aikata su to ashe dokokin Allah subhanahu ta'ala da ke cikin littafinsa haka ya kamata a ce mun yi musu mun san su a ƙwaƙwalwa mun haddace su amma an zo ayyukanmu na yau da gobe sai a ga babu komai sai kurin abin da mu muka tsara wa kanmu rayuwa ba wai abin da shi alƙur'anin ya tsara mana ba ba kuma ainihin dokokin da shi mai alkur'anin ya ce mu bi su muke bi ba a rayuwarmu to yaya za a samu kwanciyar hankali a cikin rayuwa saboda Allah to in a ce ranar kiyama annabin Allah ya kai karan mu mu wannan al'umma din cewa mun yi wa alkur'ani hijira to fa hijirar ita ce hijira ta aiki ba ma aiki da dokokin da ke cikin wannan littafi na Allah subhanahu wata'ala to shi yasa muke cewa sanin doka shi ya fi muhimmanci ma akan ainihin yin aiki da dokan don za ka iya cewa ka san doka ba ka aiki da ita shi kuma wannan zai iya cewa yana aiki da doka ɗin amma fa bai santa ba to kaga duk gaba ɗayansu suna cikin matsala sani na abu na dokoki shine farko kafin ka iya aikatawa domin in baka sani ba sani na hakika to ko ka aikata shi ma aikata wanda kai zai zama akwai kurakurai a ciki wannan fa shine bayanin da muke fa na cewa mu san dokoki din nan musamman yanzu bangare na farko na dokokin Allah in ba mu san dokokin ubangiji subhanahu wata'ala ba to ya za mu aikata su ikhwani wannan fa shine fa bayanin da muke fa akai shi abin da muke magana a kai mu san dokokin ubangiji subhanahu wata'ala domin mu aikata su kuma kamar yadda muka faɗa ne farkon abin da muke ta magana a kai shine masdari tushe na farko na shari'an Allah na hukunce-hukuncen ubangiji wanda shine alkur'ani nan idan muka san alkur'ani sani na hakika na farko misali mu san menene shi daga ina ya fito yaya ake karanta shi kafin ma mu ce za mu ɗauki wani abu wanda muka ɗora wa kanmu na hadda hadda tana da muhimmanci ba wai an ce ba ta da muhimmanci ba amma hadda ce ta muhimmanci ko kuma sanin abin da ke cikin littafin na Allah ta'ala shi fi muhimmanci wanda yake yana mu'amala da alkur'ani nan zai nuna mana cewa sanin dokokin shi ya fi muhimmanci mu san dokokin da ke cikin wannan littafi na alkur'ani shi ne abin da zai samu mu kawar da jahilci jahilci wanda ainihin yi mana katutu wanda in ba mai sa a ranar kiyama ɗaya daga cikin dalilan da zai sa annabin Allah ya ce mun yi wa alkur'ani hijira shine rashin ba da lokaci musan hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani kansa dokokin Allah ne da ke cikin wannan littafi mai tsarki rashin ba da lokaci makaranta su san su sani na hakika yana daga cikin abubuwan da zai sa a ranar kiyama a kai mu wajen Allah subhanahu wataala cewa mun yi wa wannan alkur'ani hijira to lokaci ya yi zan tsaya a nan amma lallai mu fara tuntuntuni a kan wannan matsala kafin insha Allah a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wasu lallahu ala muhammadin wa alihi tahirin wannan shirin ne kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tube shugaban hukumar tsaro ta cikin gida da kuma babban mai gabatar da ƙara na ƙasar daga mukamansu tare da zargin su da cin amanar ƙasa. Tasharar talabijin ta Press TV nan Tehran ta bayyana cewa shugaba Zelensky ya sanya hannu a takardun koran wato jami'an tsaro kimanin sittin. a ma'aikatar tsaro na cikin gida da kuma ofishin babban mai gabatar da kara na kasar wanda suke aiki a yankunan da gwamnatin kasar rasha ta kwace a jiya lahadi labarin ya kara da cewa jami'an hukumar tsaron cikin gida wato sbu a takaice na kasar ukraine daga ciki da shugabansu suna aikin leƙen asiri wa gwamnatin kasar rasha a yankin shugaban ya ce a halin yanzu akwai ƙararraki har 651 na al'amuran da ake zargin wa'anda suke leƙen asiri wa ƙasar rasha a wa'annan yankuna tube shugaban sbu da wato ivan bakanov yana daga cikin manya-manyan soye siyasa a ƙasar rasha a ƙasar ukraine tun bayan fara yaƙi da ƙasar rasha a farkon wannan shekarar Ƙungiyar kwadago a tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar cewa za ta fito zanga-zangar goyon bayan ɗaliban makarantun jami'a wanda aka haramta musu karatu watanni kimani biyar kenan a halin yanzu bayan da kungiyar asu ta malaman jami'a suka shiga yajin aiki kamfanin dillacin labarun gwamnatin najeriya nan ya nakalto shugaban kungiyar kwadago ta kasa mr ayuba wabara yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa 'ya'yan kungiyar za su fito zanga-zanga a ranaku 26 da kuma 27 ga watan yulin da muke ciki kuma za a gudanar da zanga-zangar daga cibiyoyin kungiyar da ke dukkanin babban biranen jihohin kasar da kuma abuja daga ƙarshe wa bara ya ƙara da cewa ƙungiyar ta ɗauki wannan matakin ne dai bayan taron da majalisar gudanarwa ta ƙungiyar ta ɗauka a ranar 15 ga watan yuni da muke ciki ƙungiyar asu dai ta shiga yajin aiki ne tun watanni biyar da suka gabata don neman gwamnatin tarayya ta cika alkawalan da ta ɗauka wa malaman jami'an wato alkawalan da ba su cika su ba har zuwa lokacin da suka fara yajin aikin. to ma saurare duka-duka ya abin da ya sauka kenan a cikin shirin amma a tarbi mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma dun tahir amin da ya kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Thank you.